Daga Washington DC, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne a kan mitoci 49.31 da ko kilohas 6,170 da kilohas 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, Kanal 3, dalol FM, Noma da FM da niya. Haka zalika masu mu a kasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum mu da yammaci a wannan laraba 4 ga watan Fabrairun 2026. Suleiman Muni barma da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labarin duniya za a da masana ke kallon sabon yunkurin da Amurka ta sa gaba don ganin an buɗe wani sabon babin dangantaka a tsakaninta da Nishar, Mali da Burkina Faso. bayan raba gari na tsawon shekaru akalla uku sakamakon juyin mulkin da aka fuskanta a waɗannan ƙasashe. Ai ba a wani abin mamaki da wannan da Amurka ta yi saboda lokacin da Amurka ta bar ƙasashen Sahel ba a yi rabuwa cikin tashin hankali ba an yi rabuwa cikin kwanciyar hankali cikin aminci. A Najeriya mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu a Makwa, jihar Neja sun koka kan abin da suka kira rashin cika alkawali daga bangaren mahukunta. Muna koka mai girma gwamna da shi shugaban kasa gaba ɗaya in ma sakon zai kai wajen shi gidajen da aka ce za a yi mana dole a taimaka don samun muna koda ba gidajen ba a bamu na dan gyara inda za mu zauna da iyalanmu. a ghana kuwa gwamnatin kasar ta a niyyar canzawa babban filin jirgin saman birnin accra suna abinda zai amfana da kasanmu muke so isa sunan za sake ne mu ci amfanin shi da a sake kuma ba sakewa ne za mu ci amfanin shi mu da ya muna to amma dukkan su sai bayan sau da kabir ta karanto labaran duniya assalamu alaikum 'Yan bindiga sun hallaka mutane 162 a hare-hare da suka kai ƙauyuka a yammacin Najeriya a cewar wani ɗan majalisa a yau. Wannan na daga cikin hare-hare mafi muni a watannin baya-bayan nan. An kai harin ne ƙauyukan Woro da Nuku a jihar Kwara a daren ranar Talata a cewar ɗan majalisa mai wakiltar yankin Muhammad Umar Bayo. ya ce lakurawa ne ƙungiyar 'yan ta'adda da ke da alaƙa da isis suka kai harin ba wanda ya fito ya dau alhakin kai harin Kamfanin man fetur na nigeria NNPC na tattaunawa da wani kamfani a kasar China kan ɗaya daga cikin matatun man fetur na ƙasa a cewar shugaban NNPC a yau Laraba. Shugaban kamfanin NNPC Bayo Ojulari ya ce kamfanin na neman ƙwararru a matsayin abokan kasuwanci na hannun jari da sa hannun jari don su farfado da matatun man kamfanin hudu bayan da aka shafe shekaru ana tafka asara don rashin aiki yadda ya kamata. ya ce wani bincike da aka gudanar kwanaki kaɗan bayan ya kama aiki a watan afrilun bara ya nuna cewa ana tafka asara a matatun man tare da kashe kudaden aiki masu yawa da kuma biyan 'yan kwangila maƙudan kudade yayin da adadin abin da ake samu daga matatun ya ci gaba da yin ƙasa Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. 'Yan bindiga sun kashe ɗan Mu'ammar Gaddafi a gidansa da ke garin Zintan wanda yake da nisan mil 85 tsakaninsa da Tripoli babban birnin ƙasar Libya. Ofishin Saif al-Islam ɗan tsohon shugaban ƙasar Libya Muammar Gaddafi sun ce ya rasu sakamakon artabu da suka yi da wasu 'yan bindiga su hudu da suka shiga gidansa da ba a san ko su waye ba. Ofishin Attorney General na Libya ya ce likitoci masu bincike sun duba gawar Saif al-Islam inda suka tabbatar ya rasu ne sakamakon harbin bindiga kuma ofishin na gudanar da bincike don gano waɗanda suka aikata kisan. Saif al-Islam ya rasu yana da shekaru 53 a duniya. Gwamnatin Donald Trump na son samar da ƙungiya mai muhimmanci ta kasuwancin ma'adanai da 'yan ƙawancenta wadda za ta yi amfani da harajin kuɗin fito don kula da ƙayyadaddun farashin mafi ƙanƙanta kuma su samu kariya kan yadda ƙasar China ke cika kasuwa da kaya don daƙile abokan hamayyar kasuwanci. A yau Laraba, mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya ce, yakin kasuwancin da ake tafkawa a shekarar da ta gabata ya bankaɗo yadda yawancin ƙasashe suka dogara da ma'adanai masu muhimmanci da China ke damƙe da su. da yake magana a wata tattauna da ministocin kasashen waje vance ya ce amurka na son kungiyar kasuwanci tsakanin 'yan ƙawancenta da za ta samar da tabbacin cewa amurka na da dama kan karfin da take da shi a masana'antu yayin da kuma take faɗaɗa sarrafa kaya a duk faɗin yankin da Kabir kenan ta karanto mana labarun duniya daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. yanzu kuma sai rahotanni. Gwamnatin Amurka ta ƙaddamar da wani shirin gyara dangantakarta da ƙasashen yankin Sahel a wani yunkurin da ta kira buɗe sabon babin hulɗa a ƙarƙashin tsarin mutunta 'yancin waɗannan ƙasashe. Ta wannan dalili ne babban jami'in ofishin kula da harkokin Afirka a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Nick Checker, ya yi rangadi a farkon mako a Bamako. inda suka tattauna da ministan harkokin wajen mali abdullahi job gwamnatin trump ta ce tana da niyyar faɗaɗa wannan tuntuɓa zuwa nishar da burkina faso domin warware rashin zutuwar da ta taso bayan da sojoji suka kwace mulki a ƙasashen uku to koya masu sharhi ke kallon wannan mataki shugaban cibiyar sirs dr sadiq abba ƙwararre ne kan harkokin ƙasashen yankin sahel da afirka ta yamma ai ba wani abin mamaki da wannan da amurka ta yi saboda lokacin da amurka ta bar kasashen sahel ba a yi rabuwa cikin tashin hankali ba an yi rabuwa cikin kwanciyar hankali cikin aminci amurka ba su taba cewa ba za su dawo ba kenan dawon nasu bai musu wahala ba kuma ba su taba cewa ba su rasha tana nan ba za su dawo ba sun ce za su dawo in kasashen sun yarda to da yake yanzu an samu rijejeniya an fara magana tsakani da juna kenan da wannan ba za ta yi wuya ba kuma babu wani abin mamaki e, sai ma a ga kamar tun da kasashen za su gaya musu yaya zaman yake iya yiwuwa kenan za a samu eh, gane ma juna tsakanin su kasashen sahel kuma da ita amurka e, bayan mali kenan yana wa Eh, da hulɗa kuma ta ci gaba da burkina faso da niger kenan babu wani abun mamaki saboda tafiya amurka ba a yi ta cikin bacin hankali ba don ta ba zai yi wahala ba kuma su da suke tafiya ba su gwada wani abin eh, ƙiyayya ba da 'yan sahel kenan shi ne ya sa dawon nasu ba ta yi wahala ba kuma za a ci gaba da hulɗa tsakaninsu da sahel sun da sun ce su in sun dawo ma sai abin da 'yan sahel suka yarda za su yi ba za su ce wani sai an yi zaɓe ba ko sai an tsaye da kama mutane ko wasu abubuwa nan duka abin ba shaye su ba Dr. Abba Sadiq kenan shugaban cibiyar nazari da bincike ta SIRS da ke ƙasar Faransa. A Najeriya mutanen da ambaliyar makwa a jihar Neja ta rutsa da su sun bayyana damuwa game da abin da suka kira rashin cika alkawali daga bangaren gwamnati. ɗaruruwan mutane ne suka hallaka a sanadiyar wannan bala'i yayin da a ɗaya gefe mutane kusan 200 suka rasa gidajensu a washe garin faruwar al'amarin gwamnatin jihar neja ta yi alkawalin gina musu gidaje sai dai har yanzu shiru kake shi saboda haka waɗanda abin ya shafa suka fara laliban hanyoyin tayar da gwamnatin daga barci kamar yadda za a ji a wannan rahoto na mustapha nasiru batsari daga jihar neja A yanzu haka dai al'ummomin da ambaliyar ruwan makwa a jihar Niger Najeriya ta shafa na ci gaba da kokawa akan kasa cika masu alƙawallan gina masu gidaje da gwamnati ta yi. Ambaliyar ruwan ta makwadai da ta faru a damanar bara ta yi sanadiyar asarar ɗaruruwan rayukan jama'a yayin da wasu mutane sama da ɗari biyu suka rasa gidajensu. Malam Mahmud Abdullahi Makwa na ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa gidajen nasu, ya ce a yanzu haka akwai ɗaruruwan mutane da ke kwana a filin Allah a sakamakon rashin samar masu da gidajen. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Muna koka mai girma gwamna da shi shugaban ƙasa gaba ɗaya in ma saƙon zai kai wajen shi to gidajen da aka ce za a yi mana dole a taimaka dan saman muna ko da ba gidajen ba a ba mu na dan gyara inda zamu zauna da iyalanmu domin akwai abin da dan har a zukatan waɗansu akwai kwalbati da aka ce za a yi na hanyoyin ruwa to wannan hanyoyin ruwan da za a yi sai ya zamanto duk gidan da hanyar ruwa ta bi za a rubuta sunan shi kuma mun ji an ce za a biya su to kaga mutum zai kwashi kayan shi ne cikin tsaraki ya kai wani guri a biya shi kuɗin shi kuma sannan a rushe gidan to mu kuma kaga gidajen mu Allah ne cikin ikon ruwa ya rushe gidajen gaba ɗaya ba kayan ba gidan da kuma ba a yi muna maganin cewa za a ba mu wani abu kuma maganin gidajen mun ji shiru za ka yasa muka hito muka ko duka don gwamnati sanda. To shi ma dai Malam Umar Sani Makwa wanda ya bayani a cikin harshen Nufanci ya ce waɗanda suka rasa gidajen nasu sun fi mutane ɗari kamar yadda ake faɗi amma kuma a lokacin hukumomin Najeriya sun yi alkawalin gina masu wasu gidajen amma har yanzu babu labari. Ya ce idan sun ga cewa ba za su iya yi masu gidajen ba, to su yi haƙuri su ba su kuɗaɗensu su gina gidajen da kansu saboda wahalar ta isa haka nan. To akan wannan al'amari dai mun tuntuɓi kwamishinan kula da ma'aikatar jin kai ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga da ya ce tabbas akwai ƙorafe-ƙorafe daga makwa amma kuma suna ƙoƙarin shawo kan lamarin. Maganin gidaje alkawarin gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Niger ta nema filaye an kuma bada kasan kuma abin gwamnati abu ne wanda yake yana da processes da ake bi amma na san nan ba da jima ba insha Allah su ma za su ga an ci gaba da aiki a wannan wurin ba abin da za mu fito ne muna Yi ko akan shi responsibility ne wanda ya rata a wayan mu a matsayin gwamnati mu yi kuma ana na ana yi sakataren gwamnati bai zauna ba ana na ana ta bin gwamnatin tarayya na ganin cewa wannan abin ya shiga hannu kuma an tabbatar da an yi shi inda ya kamata kuma yadda ya kamata. kwamishina mutanen makonnan suna lissafi an ba su gudunmuwa ta sama da naira biliyan shida amma kuma ƙididdigar da suka yi 'yan kuɗaɗen da aka raba musu bai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta da kuɗaɗen. Ah, kun san da wannan bayani kuwa? Idan aka ce an yi gidauniya hmm. akwai alƙawura da wasu za ka ga daga ƙarshe ba za su sami cika alkawarin da suka yi ba da kuma ganin yanayin lokaci maganan waɗannan kuɗaɗe abu ne wanda yake sai an yi takatsantsan wajen sakin wasu bayanai kada a zo a shiga wani yanayi da kuma za a shiga haƙƙin wani da bai dace ba ambaliyar ruwan ta makwadai ta samu gagarumar gudunmuwa daga ciki da wajen Najeriya da suka hada da tarin miliyoyin kuɗi da wasu gwamnatocin jihohin ƙasar suka bayar sannan da wasu kuɗaɗe naira miliyan dubu ɗaya da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shatima ya bayar a madadin gwamnatin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin Ghana ta sanar da shirin sauya sunan filin jirgin saman Kwataka International Airport zuwa filin jirgin saman Accra International Airport. Shugaban masu rinjaye Mahama Ayariga ya ce za a gabatar da wani kuduri gaban majalisar Rokoki, domin ta amince da matakin wanda jami'ai suka ayyana cewa wani bangare ne na tabbatar da cewa cibiyoyin ƙasa da ababen tarihi suna nuna ɗabi'un demokuraɗiyya na ghana da asalin ƙasa wakilin gta amurka ke magana a kumasi hamza adams ya aiko mana ƙarin bayani We are of our airport, Airport, to Accra International Jawabin shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Ghana Honorable Mahama Ayarga kenan inda yake cewa za mu sauya sunan filin sauka da tashin jiragen sama din mu ta kutuka zuwa Accra International Airport a don haka ministan sufuri ya gabatar da kudiri a majalisa nan zuwa ba da jimawa ba jawabin shugaban masu rinjayin ya janyo cece kuce tsakanin al'umma sosai inda wasu sun kai ba da yunkurin kazalika wasu sun kai adawa da shi majalisar dokokin dai ta yi bayanin cewa wannan matakin sauya sunan babbar hanyar shiga kasar daga wanda ya juyin mulki a Ghana wani mataki ne na kaucewa sabawa ka'idodin demokradiyyar kasar Kutuka International Airport in Accra. So Accra is still there. I don't see why. Gaban marasa rinjaye Alexander Afenyumakin kenan inda shi ma yake cewa ba a bukatar sauya sunan filin jiragen saman sabida akwai Accra a cikin ita wannan suna. Kotoka International Airport Accra ake faɗa. In dai ba wai ana son a nuna wa al'umman yankin Volta wariya ba ce to ba a bukatar sauya sunan. Sharif Isa masanin tarihi ne ya bayyana tushen wannan suna da ake kokarin sauyawa tare da fa'idanta. Fa'idar na farko mun kore sunan wanda yake suna ne da yake ya bai taimaka ma kasan Ghana ba don ku toka ba wani alheri ya kama kasan Ghana bambancin taimakawa da ya ka tunku da gwamnatin kurma aka yi abin da saka sa ma suna wurin ku lokacin da suka taso kan su ma za su yaki wannan suna ne a wannan lokacin ne cikin farafice farace ya rasa ran shi a wannan airport shi su NLC wannan gwamnati da ya tura kurma ya ce tun da kashi jarumin su a airport sun sa su a wannan airport ba wai ya magana wani abin alheri ba so tari wannan sun tari gana suna ganin wannan suna suna tunawa da wani bacin rai da wani koma bayan na gana muka shiga to ko me al'umma ke faɗa game da wannan mataki mu dai abin da zai amfana da kasanmu muke so isa in sunan za a sake ne mu ci amfanin shi da a sake n kuma ba sakewa ne za mu ci amfanin shi mu bude muna. An bude filin jirgin saman a shekarar 1958 zuwa filin jirgin saman Accra International Airport kuma daga baya an ka sake masa suna zuwa a shekarar 1969 don girmama laftana janar Emmanuel Kwasi Kutuka wani babban jami'in soja da ke da hannu a juyin mulki ta shekarar 1966 wanda ya hambarar da shugaban kasar Ghana na farko Osajifu Dr. Kwame Nkrumah Hamza Adam daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adams. Kada a shafa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yau shirin namu kacokan zai leƙa ne ɓangaren hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta Afirka ka bisa wasu raɗe-raɗi da yake yawo na janyewar ƙasar Morocco na karɓan bakuncin gasaccin kofin ƙwallon kafa ta mata na shekara ta 2026 WAFCON. a nan kuma ministan wasanni na afirka ta kudu ne gaton mckenzie ya janye daga kalaman mataimakin ministan game da 'yancin daukar nauyin gasar cin kofin kwallon kafa ta mata na shekara 2026 wakon yana mai sake tabbatar da cewa kasar morocco ce har yanzu za ta dauki nauyin gasar a cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar litinin ministan ya fayyace cewa ba a yanke shawari kan sauya wurin gasar ba yana mai jaddada cewa har yanzu morocco ce ke cikin shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar wadda za a yi shi a a watan maris na shekara ta 2026 sanarwar ta kuma yi watsi da rahotannin da ke nuni cewa hukumar kwallon kafa ta afirka caf ta fara aiwatar da waɗansu tantance ƙasashe da za su karɓi bakuncin gasar caf bata fara wani tsari na canja mai masaukin baki ba kuma morocco ta kasance wurin da aka tabbatar da za ta karɓi bakuncin gasar na caf inji ministan afirka ta kudu wannan ƙarin haske ya zo ne bayan wata jita-jita da ake yaɗawa a tsakanin da'irar tauraron kwallon ƙafa ta Afirka wadda ya samo asali daga kalaman da aka danganta ga mataimakin ministan wadda ya nuna yiwuwar canza tsarin shirya gasar. Da aka tabbatar da matsaya na hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Afirka CAF a yanzu haka dai hankali ya koma kan shirye-shirye da Morocco take yi don karɓar gasar da nahiyar Afirka bangaren mata. ita kuwa cap da kasashen da suka samu damar shiga wannan gasa suna ci gaba da shirye-shirye domin tunkarar wannan gasa na mata da za a yi shi shekara ta 2026 a watan maris wannan batu yana zuwa ne bayan da ake zargin cewa kasar morocco ka iya kin amincewa da karban bakuncin gasar cin kofin ƙwallon kafa ta mata na bana sakamakon hukuncin da hukumar ƙwallon kafa ta yanke wadda ta ci taron ƙasar morocco ta kuma haramta wasu 'yan wasanta guda biyu buga wasanni wasanni guda biyu da CAF ta shirya bayan da kasar Morocco ta shigar da kokenta kan tana buƙatar hukumar ƙwallon ƙafa ta amshi kambu daga kasar Senegal ta dawo mata da shi sakamakon hayaniya da aka yi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na maza na shekara ta da da biyar wanda aka kammala shi a watan da ta gabata sai dai har yanzu babu wata batu da ta fito daga kasar Morocco dangane da wannan jita-jita Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. A gaida Bala Bronco. Da haka muka zo lokacin da Abakar Adam Funtuwa zai yi mana bitar mahimman abubuwan da suka wakana a fagagen dambe a Najeriya. hakan take masu sauran mu barkamu da wani lokaci barkamu da sake kasance da ku a cikin sabon shirin na wasan na mai kama da fada inda muke kawo muku yanda ake baiwa hammata iska a sassa daban-daban na fadin Najeriya a to dan gargajiya kenan wanda muke kira da yakin hannu da kaga an kai kasa to an yi babu kai kenan kuma za mu kawo muku su fafatawa ne guda biyu da aka yi wanda ta ja hankalin yan kallo sosai wato autan auta na dan banza da shida na gurmada daga bangaren gurmada mm. da suka yi wani kare jini biri jini wato dan banda ya baiwa kowa sha'awa duk da cewa wato ana ganin bako ne wanda ba san hadin shi ba ya baiwa autan auta wato mamaki amma dai autan auta shi ma fa ya nuna mai cewa gidan ka zo kafin sannan za mu kamo kuma wata fafatawa tsakanin wato wanda aka yi tsakanin dogon dogo na mai takwasara da ke tashi a halin yanzu da shi da dan aliyu na arewa duk dai a jihar nasarawa aka wannan gumurzu masu sauraron mu da fatan za ku kasance da wannan wato fafatawa bar mu je wanda aka fara yi tsakanin wato autan auta na dan bunza daga bangaren arewa Ah, Namani! Hakkashi Namani! Namani! Namani!

wai kai maula ba ka daga hannun shi bai autan auta a wannan to madalla autan auta kenan wato kun diga yadda ta kaya ba ko a san hadinka ba daga bangaren gurbada yanzu kuwa ga wata fafatawa da aka yi tsakanin dogon dogo mai takwasar yaro mai tashe wanda yake daga bangaren gurmada da aka san cewa wato shike jan wato uh, ko ce shi wato lule shike kan dawo a daidai wannan lokaci shi kuma dan aliyu na arewa tsohon kwano ne daga bangaren wato arewan jamus kenan wanda ya fafata da iyayen gidan ma wato dogon dogon amma dai an ce mai laya kiyayi mai zamani ga yanda su ma fafatawa ko ce gumurzin ya kaya a fafatawa da ya kai duk a jihar nasarawa a wasan nan mai kama da faɗa. to madalla kun ji yadda ta kaya masu sauraron mu da fatan dai kun ji yadda ake yakin wasan ne da ba a yi a gida ba a yi a kasuwa ba kuma a yin shi a ofis sai dai a irin wannan wurare da aka ware wato a filin dambe kenan a cikin jihohin da muka wato ambata muku kuma a filin damben za mu tsaya a nan mu ashe na gaba za ku ji wato yadda sauran wasanni suka kaya a wannan makon da muka fita abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya la Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Lafiran Muhannan a duniya mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Roƙon da nike a wurin Allah nan a duniya, haccan lahira Allah samun ga annabi Muhammadu. kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko Alahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu mu mun tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu kowa allah yayi wa dukiya gama kaya je ya gano manzo gama je da nan bene manzo mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa annabi muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu roƙon da nake a wurin Allah roƙon da muke a wurin Allah Allah samu ga annabi Muhammadu na daya ga annabi Muhammadu san rahama ta sa annabi Muhammadu na daya ga annabi Muhammadu san rahama ta sa annabi Muhammadu na daya ga annabi Muhammadu daga can birnin zo zazzau na huta sai kaduna shata ya sauka kwanta gura na ma na sauka kwanta gura na ma na sauka sai ilori shata ya sauka shaka mu mamman ya sauka kaji mun mutum bene badun mun zo iko mun huta mun ko mun je agege mun huta mun ko mun koma mi ta mun zo mun koma mi ta yaban manzo Allah samu ga annabi Muhammadu. Da tsaya ga annabi Muhammadu. Ya Allah samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu. Ya ɗau babban bango mamman ka tsaya ga annabi Muhammadu. na gaya ga annabi Muhammadu. Ya Rasulallah, ya Allah da Allah taimake kowa a duniya amma fa in a zuciya akwai kyawu Allah samu ga annabi Muhammadu. Na gaya ga annabi Muhammadu. Kalima harshe na san wannan a zuci ake kaunar manzo daga zuci ake kaunar Allah Allah samu ga da ku taimaka Shikenan ko masu sauraro da haka shirin na yau ke kammala baki daya sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Wato karfe biyar agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sauda Kabir wacce ta taya ni gabatarwa da ma dukkan abokan aiki daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Ni Sule Mummuni Barma ke cewa mu kwana lafiya.